This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ke muku magana akan mita 20 da mita 26 da mita 42 da mita 31 da ma mita 61. Jama'a jamhuriyar Nijar za su iya kamo sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko numatu ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a can birnin Kwanni akan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau bello habib galadanci tare da usman ahmad kabara muke fata kun wani lafiya yau juma'a shida ga watan maris bayan labaran duniya muna so zamu bude buɗe layuka su kuma sai ku bugo mana sai ku gaya mana duk wani ra'ayi naku kar a manta lambar mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a sa alamar tarawa plus da ɗaya a gaba wannan namba bari mu fara cikakkun labaran duniya. Jama'a tare da sallama barka da dare ga cikakkun labaran. Rahotanni daga Najeriya na cewa 'yan kungiyar Boko Haram na sake haduwa a garin Goza mai nisan kilomita 135 daga kudancin jihar Borno. suna da niyyar karbar garin ne daga hannun sojoji wanda suka kwace a hannunsu bayan su da suka mallake shi wanda kuma daga baya aka fitattake su wani mai asiri ya lura da yadda abin ke kai kawo wanda ya sanar da wakilin murya amurka haka a yankin ya ce 'yan ta'addar na kokarin sake mallakar garin goza wanda shine babba a cikin garuruwa guda uku da suka mamaye a cikin jihar majiyar ta ce ƙarin ƙarfin mayakan da ƙungiyar ta nema suna ta ne daga sassa daban-daban na maɓoyarsu a dajin sambisa kamfanin dillancin labarai mai suna associated press sun rawaito cewa 'yan boko haram din na kokarin zagaye gozan dauke da bama-bamai tare da gargadin fararen hula da su fice daga garin majamurar amurka ta faɗi cewa a farkon makon da ya gabata ne suka kashe fararen hula waɗanda suka yarda su ɗauki makami domin taya su faɗan kare garin a ranar juma'a nan ne fa aka ci gaba da zaman tattaunawar kawo zaman lafiya na libya a ƙasar morocco sannan jami'ai daga majalisar ɗinkin duniya na sa ran dukkanin ɓangarorin gwamnatocin guda biyu na libya za su tattauna da wannan junansu kenan bayan tattaunawar da aka yi ta farko jami'an na majalisar ɗankin duniya fa sun bayyana cewa akwai yiwuwar sasantawa tsakanin gwamnatocin da ke karo da juna bernardino leon na ɗaya daga cikin jami'an sulhuntawar na majalisar ɗinkin duniya inda yake cewa akwai alamar za a ga cimma manufa domin an lura cewa daga dukkan bangarorin babu alamar tsaurin kai a magana ta wannan sulhuntawa ɗaya daga cikin wakilan sasantawar daga yankin larabawa musa ersami da yake amsa tambaya da aka yi masa na cewa shin ko yana gani akwai sadan cimma nasara a wannan zaman tattaunawa sai ersami ya ce kwarai kuwa yana tsammanin fa za a samu nasara dalilan neman samun zaman lafiya na wannan sulhu netanyahu dai yana fada nasaba da yadda libya ke son majalisar ɗinkin duniya ta janye mata takunkuman siyan makamai domin samun damar fuskantar matsalar 'yan ta'addan kungiyar isil kuna sauraron labaran ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc Sashen kula da ilimi da al'adu na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO sun yitar da yadda 'yan ta'addar ISIS suka farwa garuruwa masu tarihi irin su Assyrian da ke Nimrod a arewacin Iraki. wanda suka ce rushe abubuwan tarihi da gangan yana cikin laifuffukan yaƙi rosla shine mataimakin shugaban kula da sashen tarihi na duniya da yake unesco a ƙarƙashin majalisar ta ɗinkin duniya ya faɗa wakilin muryar amurka cewa yana fargabar da wuya in harin na isis bai shafi wasu hasumiyar sarautu na tarihi na ƙasashen larabawa ba ma'aikatar tarihi da yawon bude ido sun ce su mayakan isis na cin zarafin yin wannan kiraye-kiraye da duniya take yi ne na cewa su tausaya ma rayuwar bil adama ta irin wannan hare-hare da suke kaiwa al'amarin da ya sa wani mai magana abdullamir hamdani wanda masanin tarihi ne a iraq ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa dama suna tsammanin faruwar hakan don ya sa burin don shi ne kusan burin su 'yan isis su tarwatsa ababen tarihi na kasashen larabawa ya kara da cewa nimrod baya cikin jerin sunayen wuraren tarihi na duniya amma yana da daraja kabara a ƙarshe jami'an sojojin ƙasar kore ta kudu ba sun tabbatar da cewa suna kan binciken alaƙa tsakanin kore ta arewa da kuma mutumin nan wanda ya kai wa jakadan amurka a birnin seoul hari kim ki jong dan shekaru 55 yana fuskantar tuhumar yunkurin yin kisan jakadan amurka mark lippert ne ta hanyar kai masa hari da wuka a hannunsa da kuma fuska shi dai wanda ake zargi ya faɗa cewa koriya ta arewa ba ta da alaka da wannan lamari jami'a birnin pyongyang babban birnin koriya ta arewa ma'aikatar labaran koriya dai ta ce wannan harin fa wata hanya ce ta yin nakasu ga shirin amurka da koriya ta kudu na atisayen soji kakakin haɗin gwiwa ko ce kakakin haɗin kai na koriya ta kudu da koriya ta arewa ya ce sun da koriya ta arewa ga wannan manakisa da ta aikata na kokarin yanka shi wannan jakada na amurka jami'an sandan seoul wato yun myong ya ce fa sun gano cewa mai laifin ya ziyarci koriya ta arewa kusan sau bakwai daga shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2007 jakada lippert dai a jiya ya tabbatar da cewa fa yana cikin koshin lafiya har yanzu tare kuma da cewa ma shi da iyalinsa sun gamsu da goyon bayan da suka samu da zai koma ya ci gaba da kulla alakar amurka da kore ta kudu kamar yadda ya sanar a shafinsa na twitter baki da labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc misalin karfe 4 saura mintuna 20 a nan birnin Washington kuna sauran sashen Hausa na murya Amurka. talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka yalwa 'yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa. Tino da Sardauna firimiyan na, ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace a kan hanya sun biye wa zuciya a roɗe na duniya. Talaka ka bar kuka, kuri'ar ka makamanka ita za ta ka rike makaminka kar a zo a ruɗe ka don ka sai da yancinka makiya suke gunka in kwa ki kai hauka ka barar da damar ka. sakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ma koma gidan jiya da shan fama talaka ka yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. mai kiran mu na farko daga jihar borno yau za ku gaya min duk wani ra'ayi naku da kuke da shi waye a borno Muhammadu Sani ne daga Maiduguri a Yabe. Yau, Malam Muhammadu, me kake da shi za ka gaya mana kai da kake shan Maiduguri? Wallahi, maganan sai da katin zabe ne, mutane suna cewa ana sai da katin zaɓe nan, sayarwar da mutane suna siya din ba suna siya dan wai ya musu amfani ba ne suna saya don su rage kuri'an jama'a ne shine nake so in ga na an yi magana ba a faɗi akan abin da ake faɗa ba. a ina kaga an yi haka da idanunka? ya na gani a maiduguri ana saya sosai ma. a nawa nawa ake sayan sa? dubu biyar dubu uku dubu hudu duk ana saya haka. kai ma yanzu idan kana da dubu biyar ko dubu hudu zaka iya fita ka je ka siyo katuttukan zaɓe. sosai ma. mun gode malam muhammadu na borno bar mu je jihar nija wai a nija. sunana dan juma daga jidda jihar neja to malam dan juma yaya me kake da shi za ka gaya mana Kristo ke ga yi abu tsakanin shi da Allah. Hmm. Mu talakawa muna cikin wahala. Dan Allah kada yi abun da ya baya, yi abun da sunan shi. Me yayi a baya ne malam Juma? Hello kana jina? na? Yana jin ka me yayi a baya, me je ganyen a baya? Ai muna mun gan laifin shi a baya zaben da aka yi na baya fije da muke gani dukan mu talakawa abin da ya sa na ce haka kenan me zai iya warware wannan laifi da ko ga yayi baya malam dan juma na gode murya a kaka jiko ko ina jira jira jira na ce me ta ya za a iya gyara kuskuren da ya baya idan ma akwai kuskuren kenan eh ai idan dai ya san cewa yau da gobe zai tsaya a gaban Allah kuma ya mutunta shari'a ai zai kai ya abun da ya fi na baya kyau da sunan shi kowa a duk duniya ma za a ci a ah, professor jegad to a gaida malam dan juma daga jihar neja bari mu je kaduna garin gwamna waya kaduna halo akwai wani a kaduna eh waye waye ya sunanka kuna magana da umar kazir gagara daga zaria to malam umar daga zaria me kake da shi na faɗa ra'ayina ni akan masu siyar da katin zaɓaɓɓukan su. Eh me kake da shi za ka gaya musu? To yau mun rasa Umar na yau muna jin duk wani ra'ayi na kuka aminta lamba mai tace biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a sa alamar tara plus da ɗaya gawa daga Bauchi wani Bauchi. Halo na Bauchi kana kan layi? Eh kana magana da Alhaji Garba Ibrahim Azare ne. Alhaji Garba Ibrahim yaya me zaka gaya mana yau? Eh, to ina ba da shawara da yanzu ta mun shigo hurumin zabe ko ba ka bane babu shakka ya wuce mako uku ba kuma muna buƙatar a yi zaben nan lafiya a ƙare shi lafiya to menene kiranka ni abin da kira muna shine hmm. karanka ta kaf Najeriya kudu da arewa wasan irin koda kuri'an bakin ra'ayi hmm. ko ba ka bane gane mutumin da ake hasashen zai ci ko ba ka bane muna roƙon Allah dan Allah dan annabi kar abin rigima a ƙasar nan tunda Allah ya madalla gaida alhaji garba daga bauchi waya shi bata da kyau ba ma ji abin da yake faɗa sosai amma bari mu je gombe watakila mu yi sa a can waya gombe ne yake bugawa to mun rasa na gwamba kada manta fa manyan batutuwa da suka fara cikin wannan makon musamman ma a daidai wannan lokaci yanzu sojojin chadi da na najeriya da ma sauran kasashen makwabtaka suna ta daukar ko in ce suna ta dauki ba daɗi akan mayakan boko haram kuma sun kwato yankuna da dama a daidai wannan lokaci a halin yanzu ma rahotanni na cewa su waɗannan mayakan na boko haram suna shirin kai katon arangama a can kusa da garin goza domin su gani kowa su ya kwato wasu daga cikin yankunan da aka kwace su ma rundunar sojan najeriya sun ce asibai da martani ga wani mai bugawa daga bauchi a bauchi ne ke bugawa Hello, salamu alaikum. Assalamu alaikum, salamu ne. Na mala da mune baka nake daga zalau. Malam Adam baka nake ya mi zaka gaya mana yau juma'a ne? Abin da zan faɗa kan ra'ayina ko shi na kan magana masu da katin zaɓe. Hmm. Gaskiya suna kuskure da sai da katin zaɓe da suke suna kuskure. Kaga wani wanda ya sai da katin zaɓe? a wajen mu ban ga wanda sarba nan a gurin da nake tare da shi amma na yawan jin labarai. Akwai wanda ya tambaye ka zai sai naka. Suna sai da 'yancinsu ne. Hmm. suna sai da yancin su alo to shi kenan madalla mun gode madallan adamu bakani ke daga bauchi bari mu je sokoto ba a sokoto alo na sokoto eh, na wani lafiya kalau wane ne eh, kan wa da alhaji musa alhaji musa zaka gaya mana yau juma'a ne eh, ra'ayina dai shi ne dai na sai da kati ga 'yan najeriya hmm. da gaskiya waya da amfani su sai da katin su zabi abin da suke so su zaba me yasa ba shi da amfani ba ba za ka ga an samu na gora ba yanzu na sai da kati na samu dubu biyar aka ga ishin in sai riga da buhun hatsi ko ba haka ba to ka sai da ka samu na goro na dubu biyar to za ka sai da shi ne kuma ka kashe kuɗin gaban za to gara ko ka tsaya ka zaɓi shugaba na gari wanda zai ma aiki ya ce ka kama kayan likitoci da komi da sauran madala a gai da na sokoto yau manajan duk wani ra'ayi naku a halin yanzu ma babban dan takarar shugaban kasa a karkashin jam'iyyar apc mai adawa ya koma najeriya shi ma wannan babban labari ne da a halin yanzu muke bi sannan kuma ana ta yunkuri a gani ko za a ceto ɗaliban chibok sashen hausa ya magana da jami'an gwamnatin najeriya da suka tabbatar cewa a har yanzu ana ta kokarin neman su ɗin da ba a fasa ba kuma sojojin najeriya na yunkurin kai hare-hare a can dajin sambisa inda ake tunanin can suke amma iyayensu sun ce ba can suke ba batun wannan ci kenan sai kuma batun zaɓe za a yi zaɓe ko ba za a zaɓe ba hukumomin inec da sun tabbatar cewa ana nan za a zaɓi babu gudu babu ja da baya sannan shugaban ma yanzu ya mai da hankalinsa ne akan shirya wannan zaɓe kuma babu wani matsala ga wani mai bugo mana daga nijar waya nijar ne ke bugo Hello, wani ne? Kuna tare da Yusufa. Kuna tare da Yusufa. Malam Yusufa yaya me kaza ka gaya mana yau? A wanda zan gaya muku ce wannan zaɓe Allah Ubangi Allah sa da su lafiya. Sharin da yake cikin shi Allah Ubangi Allah kare. Allah sa a da lafiya. Madalla malam na Nijar bari mu je Bauchi waye a Bauchi. Hello, na Bauchi kana kan layi? to mun rasa na bauchi muna da jin duk wani ra'ayi naku game da abubuwan da a halin yanzu ke faru a duk faɗin duniya ko a jiya ma wani mutum a can koriya ta kudu ya kai wa jakadan amurka a can mark leopard hari inda ya dauki reza ya tsaga shi yanka shi a wuyansa da kuma hannunsa lambar mu dika manta ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar waye ke bugo mana ne yanzu haka to layukan gasu nan sai su ta mana ta leko ta koma amma za mu ci gaba da karɓar su sai kuma mu kokari magani ko za mu iya saka ku akan layi dan aji abubuwan da kuke faɗa a tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc yanzu agogon mu karfe hudu saura mintuna goma sha hudu gaba da kebi waya kebi alo daga wani ne a jihar kebbi ibrahim muhammad lolo to malam ibrahim an ka shirya ka sai mihira hira ah. ka kashe? yau kakashi kashe? yau wato me kake da shi za ka gaya mana yau juma'a ne ni ban da wani abu da zan ce illa da ina kira ga yan na matasa ni ta ka san ga wanda siyasa da za mu shiga ciki ah, su kuma sauran waɗanda ba matasa ba fa sauran waɗanda ba matasa kuma su matasa musu ba ai ta ka san asan da kamu dai Najeriya ce me yasa ake bukatan ai ta ka san ka bayan Najeriya hmm. fatan mu yi zaɓe lahiya kuma kare lahiya eh, za ka yi zaben kai da zai zaɓe da gudu. Ka karɓi katin ka na zaɓe? Kwarayi na karɓi katina na zaɓe. To yanzu mutane suna ta bugawa suna maganar sayar da katin zaɓe. Eh, me yasa baka sayar da naka ba? Ya za a sayar da na don na san yancin kaina ko na san ciwon kaina. Rashin sanin ciwon. To a gaida nake bari mu je Katsina waya Katsina. Hello wane ne? Ina magana da Ya'u Dauda. Malam Ya'u Dauda ya me kake da shi za ka gaya mana yau ne? Eh, kan wani iya ke tattaunawa ne a ah, malam yawo kai ma dai kamar baka jin sashen hausa yau duk wani ra'ayi da kake da shi zaka iya faɗa me kake so ka gaya mana a hal yanzu eh, ina so a karamar hukumar to bar mu je borno wai a borno eh, wani ne a borno borno ne na borno ya me kake da shi za gaya mana eh da ya menene ba ku ba eh, eh, ra'ayi mutane ana so rajiyar da ce yanzu an da katin katin jikin rajiyar da to mun gode na barna duk da cewa ba ku ji abin da ke faɗa ba yana dai batun dai sai da katin zaɓe ne wanda mafi yawancin waɗanda suka ah, kira yau suna magana sai da katin zaɓe ne ga waya daga jihar neja waya neja Ibrahim Umar Rijau. Yau, Malam Ibrahim Umar Rijau, me kake da shi na faɗa? Ina wata Allah sa ya zaɓe lahiya a ƙari lahiya. to madalla malam ibrahim umar rijau a daidai wannan lokaci da yanzu ana ana ta gangamin siyasa zaɓe a najeriya masu goyon bayan jami'ar da ke mulki wato pdp suna kokari su samu mata kuri'a su nemi yakin neman zaɓe haka ma masu yi wa apc wato jami'ar adawa yakin neman zaɓe su ma suna can suna ta ɗauki ba daɗi domin gani sun samu nasara wannan zaɓe da ke karatowa na 28 za a fara shi na wannan wata ga waya tana shigowa daga ina ne ake bugowa ne Daga gashuwa ne. Daga gashuwa wane ne a gashuwa? Alhaji Ado Ibrahim Hadar kasuwar Gwari. Malam Alhaji Ado Ibrahim me kake da shi za gaya mana yau Juma'a? Abin da nake son in faɗa Ubangiji Allah ba da wata ala ya sa sojojin gudaje na su samu galaba akan wanda yaƙi da ake da Boko Haram. Sai Ubangiji Allah ya sa a yi wadda zaɓe lafiya a gabaye da lafiya da alheri kuma yana muku fatan alheri za a kasar sashen Hausa gabaki ɗaya ku ina muku addu'a ta alheri. saboda na kai kamar shekara biyu kullum na neman na yadda ba samu ba sai ubangiji to malam malam ado mun ji daɗi da yau ka kamo mu kai ma bari mu je jihar borno to waya borno malam sale ne daga maiduguri a dana malam sale daga maiduguri me zaka gaya mana ne mun ban gaya muku ra'ayi na akwai kwanaki can da mataimakin shugaban kasa ya magana a kan cewa wai an shiga sandisa kuma shi ne har yanzu cikin sandisa na akwai jama'a akwai yan boko kai ka je sambisan kwana biyun nan kaga abin da ke faruwa a can a'a ban je ba amma ga dukkan mutane abin da suke faɗa din haka ne da akwai da suke sun kowa daga can wajen ƙauyuka ƙauyuka nan suna faɗa cewa har yanzu yaran nan suna har yanzu akwai mayakan boko haram a cikin sambisa to mun gode malam sada daga barna bari je jihar yobe wai a yobe ibrahim simma malam ibrahim ya me ka gaya mana yau ne akan me kuke magana yanzu yau muna karban duk wani ra'ayi da kake so ka gaya mana menene naka ra'ayin to gaskiya gwamnatin tarayya ta yi kokari ta gyara matsalar man fetur a kasar nan talakawa su ne suke shan wahala su talakawa wani irin matakai kamata su ɗauka domin su eh? ga irin wannan matsala ya kawo karshe ah, ga matikar makitan nan duk ana magana da su sun san abin da yake ciki kuwa inda ake da bututun mai da sauransu da wani waye duk sun sani suna faɗa kuma kana ji to ya kake gani ya kamata a fuskanci wannan lamari a shekaru masu zuwa yadda za mu a samu masana ta dindin masu yi su suka san inda za su yi maganin abu to madalla a gaida malam ibrahim daga yoruba ana tare da sashen hausa na murya amurka daga nan washington dc agogo yanzu karfe hudu saura mintuna takwas ga waya daga daga ina ne daga damagaran daga damagaran wane ne a damagaran yawa kuna tare sisi don baiwa to malam sisi don baiwa a gurguje me zaka gaya mana a gurguje ni dai a ta ci zan mutanen Najeriya hmm. kan Allah ta aita da kare lafiya to malala malam sisi dan baiwa daga da magaran ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan washington dc dan mu da za a iya bugawa yanzu a sami mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a saka plus alamar tarawa da ɗaya sai a zaba lambobin kafin a bugoga mai bugo mana na karshe daga nasarawa a nasarawa ne. Ah, ah, alhaji abdullahi umar daga awai. malam alhaji abdullahi umar yaya me zaka gaya mana yau ne. abin da zan faɗa muku shi na wannan maganar boko haramu da ake yi. Hmm. ubangiji Allah ya kama da saukin shi Amin. mun san wannan akwai manakisa a ciki wace irin manakisa manakisa kan cewa ainihin wayannan ɗan eh, boko haram hmm. kamar suna da akwai masu goya musu baya su waye masu goya musu baya kamar da bakin gwamnati a ciki wace gwamnati ah, gwamnatin muke da su a ƙasa me yasa kashe aka to wannan irin kayayyaki da ake samu kamar ainihin eh, kayayyaki irin su rocket da sauransu da suke samu idan ba da goyon bakin gwamnati ba ya da su samu wayannan ababai a gaida alhaji abdullahi umar daga nasarawa ya kace ta karshe sai kuma ranar talatan allah ya kai mu za mu sake buɗe layuka sai ku bugo mana ku gaman duk wani ra'ayina kuma gode to yanzu kuma sai sharhin murya amurka da zai bai gida muku ra'ayin gwamnatin amurka amurka ƙasa ce wadda take a gabar tekun pacific saboda haka haɓakar arzikinta da tsaro ya ta'allaka a kan yankin asiya da pacific a matsayinta na ƙasa mai kasuwanci amurka ta dogara kan samun zaman lafiya da ci gaba a asiya kuma shi yasa shekara shida da ta wuce shugaba barack obama ya yanke muhimmiyar shawarar karkatar da haƙoƙi da kayan aiki daidai wa daida zuwa yankin babu inda sukunin tattalin arziki da kuma sauran muhimman buɗi suka fito ɓaro baro ko kuma suka kasance wajibi fiye da yankin asiya da pacific idan muka duba dabarun tattalin arziki da kuma gagarumin samun ci gaba yanke shawarar ta shugaba obama akan ninka hudda da na fa'ida a cewar son king wakili na musamman game da manufofin koriya ta arewa kuma mataimakin sakatare kan batun haƙoƙin japan da koriya idan aka zo kan ƙarfafa tattalin arziki a yankin pacific a cewar ambasadan kim mataki mafi amfani da za mu ɗauka shine kammala yarjejeniyar haɗin kai ta pacific wato tpp a takaice muna aiki tare wajen ƙirƙiro da dokokin cinikayya masu tushe da aka gina wajen nuna gaskiya da kuma gogayya tpp za ta rage tsarin yawan haraji da take ɗorawa kaya kuma za ta kawo inganci a cinikayyar da ake yi a yankin wanda ɗaya ne bisa uku kuma kashe arba'in ne cikin ɗari na adadin ci gaba a tattalin arzikin duniya wannan zai kawo canji a yadda muke kasuwanci nan da wasu shekaru masu zuwa amma muhimmancin tpp bai tsaya ga ci gaban tattalin arziki da take kawowa ba tana kuma kariya da bunƙasa amfanin ɗabi'u irin na aiki na gari kariya da muhalli da kuma dokokin da ke jaddada ikon mallakar kayan fasaha da kuma ingancin da aka amince da shi kamar yadda aka zayyana cikin kundin yarjejeniyar wadda ke nuna hikimar da muka bayar a matsayinmu na ƙasashe wajen samar da tattalin arziki mai sauƙin sarrafawa kuma bisa tsari mun yi imani cewa an kusa cimma yarjejeniyar a cewar ambasada kim jaddadawa da kammala yarjejeniyar shine abu mafi amfani da ya kamata mu yi a wannan shekarar da za ta ƙara ƙarfafa dangantakarmu a yankin pacific a shekaru da dama masu zuwa wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka sashen hausa na murya amurka a washington dc Hajiya kin karbi katin zaben ki? A ban karba ba. Times din mun je masu bayarwa ba su fito ba a times kuma mu za mu je ba mu ga namu ba. Na hakura, gaskiya na hakura sai wata shekara. Kada ku hakura da karban katin zaben ku. domin sai da shi ne za ku iya jefa kura. Kira dai ga waɗanda ba su riga sun anshi su ba shi kokari da Allah cikin wannan dama da aka bada a anshi katuttukan su. Za ku iya karɓan katuttukan zaɓen ku na dindindin har zuwa ranar Lahadi takwas ga watan Maris. Waɗanda kuma suka riga suka anshi katin su su san cewa katin na yana da daraja yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da kima kwarai da gaske idan ba ka da shi ka watsar da yancinka. Kuri'ar ka yancinka ka rike makamin sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Cinka makiya suke gunka, in kwaka ki kai hauka kabar da damarka. Madalla yanzu kuma barin mai da ku wajen na kabara zai ba mu takaitattun labaran duniya. To an gaishe ka Bello rahotanni daga Najeriya na cewa 'yan kungiyar Boko Haram na sake haduwa a garin Goza mai nisan kilomita 135 daga kudancin jihar Borno suna niyyar karbar garin ne sakamakon kwace shi da aka sake yi daga hannunsu. A ranar Juma'a nan ne kuma aka ci gaba da zaman tattaunawa tsakanin kasashen nan na Libya wanda suka samu gwamnati guda biyu ana yin tattaunawa ne a garin Morocco. Sannan jami'ai da dama a Majalisar Ɗinkin Duniya na sa ran dukkanin bangarorin biyu na gwamnatocin da suka samu karo da juna za su daidaita sashen kula da ilimin al'adu da kuma eh, ilimin zamantakewa na majalisar ɗinkin duniya wato unesco sun yi tur da yadda 'yan ta'addar isis suka yi rugu-rugu da garin assyrian da ke nimrod a arewacin iraki to allah ya sauke malam kabar mun gode da waɗanda takaitattun labaran duniya Jama'a a daidai wannan shiri lokaci shirin namu na yanzu yake karewa amma sai da sanya asuba idan Allah ya sa kama za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Muna mika sakon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Muhammad Murtala Haladu da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar sannan kuma muna mika sakon taya murna ga Malam Habibu Ibrahim Central Market Katsina shi da amarsa waɗanda za a daurawa a aure goban Allah ya sa kama asabar a gidan Alhaji Mammani Yan Shuni Katsina da misalin karfe biyu da rabi na rana Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure yanzu Amadon Usman Ahmad Kabara wanda ya kawo labaran duniya da Julie Lathas Gresham mai tada sauti ta bada umarni sai injiniyan mu Nashwan ne Bello Galadanci. Daga nan Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.